This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a akan voahausa.com masu saurare barkanmu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan mayin shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na rana ga kanin labaran duniya hukumomi a ƙasar burundi sun ce sun kama mutane uku dangane da yunkurin jin mulkin da aka soye ma shugaba pierre nkurunziza shekaran jiya laraba shugaba barack obama na amurka ya yi kokarin tabbatar da shugabannin ƙasashen laraba da ke ɗare-ɗare cewar duk wata yarjejeniyar nukiliya da amurka za ta kula da ƙasar iran ba za ta gurgunta dangantakar su da amurka ba wani jami'in yanki a kudancin somaliya ya ce tsageren al-shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu na gwamnati a yankin shabele ta kudu to har ila rahotanni daga najeriya a birnin maiduguri kenan na cewa an sassauta dokar hana fita sai da al'ummar garin maidugurin suna ci gaba da kokawa da irin halin da suke ciki sun zo an hana su shiga an hana su gaba an hana su baya suna nan wasu an ce har sun tagayyara saboda sakamakon kishi da kuma yunwa wadan tun jiya suna wurin to har yanzu a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da tofa albarkacin baki game da batun siyasar da aka hana wato taron da aka hana wasu 'yan adawayi a birnin Yamai. ina Allah wadda da abin da ya wakana da wannan zancen tunda babu wata hujja mai ƙarfi wadda ga hana eh, wadda ga sa mutanen gwamnati su hana ma eh, yau yan siyasa ko yan fara hula ko kungiyoyi To muna kuma tafe da shirin musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci zai gabatar amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. hukumomi a burundi sun ce sun kama mutane uku dangane da yunkurin juyin mulkin da aka soye mu shugaba pierre nkurunziza a ran laraba wani kakakin shugaban ya fada wa wakilin voa gabi joslo cewar har yanzu ba a damƙe madugun yunkurin juyin mulkin ba wato janar godfred neombari kakakin mai suna willy nyamitwe ya ce an yi imani janar neombari ya ɓuya a wani wuri Mitwe ya ce mutane ukun da aka kama su ne tsohon darakta janar na hukumar 'yan sanda Hilaire Nemenya da tsohon ministan tsaro Cyril Ndayrukiye da kuma kakakin waɗanda suka yunkurin jin mulkin Zeno da Baneze. Joslo wanda yake Bujumbura babban birnin ƙasar ya ce shugaba Nkurunziza ya koma birnin a yau Juma'a inda dubban magoya bayansa suka yi layi akan tituna suna marhabin yayin da kwambar motocinsa ke shigewa. nan gaba a yau juma'a ake sa ran shugaban zai yi jawabi ga al'ummar kasar a yau juma'a ba ji karar harbe-harben bindiga a birnin na bujumbura ba a bayan da aka shafa kwanaki biyu ana ba ta kashi tsakanin bangarorin sojan kasar jiya alhamis da maraice shugabannin juyin mulkin sun bayyana cewar yunkurinsu ya ci tura shugaba barack obama na amurka ya yi kokarin tabbatarwa da shugabannin kasashen larabawa da ke ɗare da cewa wato duk wani shirin nukiliya da amurka za ta kulla da kasar iran ba za ta gurgunta dangantakarsu da amurka ba a lokacin wani taron kolin da ya yi da shugabannin kasashen larabawa na yankin gulf a jiya alhamis shugaba obama ya yaba da abin da ya kira alkawarin da amurka ta yi na wato ga shugabannin yankin gulf na bayar da kariyar tsaro ga kasashen su yana mai cewa zai iya yin amfani da karfin soja idan har kasashen nasu suka fuskanci barazana daga kasar iran ko wasu I am reaffirming our ironclad commitment to the security of our Gulf partners. As we've declared in our joint statement, the United States is prepared to work jointly. Ya ce kamar yadda muka ayyana a cikin sanarwar haɗin gwiwar da muka bayar a shirye Amurka take ta yi aiki tare da wakilin ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf wajen yin hannu wato hannunka mai sanda tare da tunkarar duk wata barazana daga wata ƙasar waje. muddin irin wannan barazana ta saba da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya inji shugaban na amurka wannan taron kolin da aka gudanar a gandun shakatawa na shugaban amurka cam david ya kunshi shugabannin da manyan ministoci daga kasashe shida na kungiyar kasashen yankin gulf din kasashen na yankin gulf waɗanda gwamnatocinsu na 'yan sinni ne sun damu kan cewa duk wata mu'amala da amurka za ta yi da abokiyar gabarsu iran za ta iya karfafa kasar ta 'yan wato mazhabin shi'a tare da bata sukunin zamowa babbar wato giwa a yankin wani jami'in yanki a kudancin somalia ya ce tsagiran al-shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu na gwamnati a yankin shabele ta kudu gwamnan shabele ta kudu abdulkadir muhammad nur ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewar da asubahin yau juma'a ne ran ɗauke da muggan makamai suka kai farmaki a kan garuruwan audegle da mubarak garuruwan suna wuri mai tazarar kilomita 75 a yamma da mogadishu babban birnin somaliya Nur ya ce an kashe sojojin gwamnati da dama a wannan harin yana mai faɗin cewar yana har hada hancin wata runduna ta sojoji domin kwato wannan yanki. wuraren da 'yan al-shabab din suka kai ma farmaki suna hannun sojojin kungiyar tarayyar kasashen afirka zuwa watanni biyu da suka shige yayin da sojojin kiya zaman lafiyar suka janye daga wannan yankuna alhakin tabbatar da tsaron su ya koma hannun sojojin somaliya a makon da ya shige sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai wata ziyara ta ba sabon ba zuwa somaliya inda ya ce amurka za ta iya taimakawa wajen sake gina rundunar sojin somaliya tare da taimakawa wajen shiga da sojojin yankunan kasar na yanzu a cikin wannan runduna ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to gwamnatocin kasashen kudu maso gabashin asiya suna ci gaba da kin yadda su karbi yanci rani da yan gudun hijirar da ke makare a cikin jiragen ruwa da yan fasa kore suka gudu suka bari cikin teku 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi kiyasin cewa akwai mutane kimanin dubu takwas da ke galantoyi cikin teku a jiragen ruwa wasu ma babu wadataccen abinci ko ruwa tare da su a bayan da hukumomin ƙasar thailand suka kai samame suka birkita ayyukan gungun masu fasa ƙorin mutanen ƙasashe ukun da 'yan gudun hijira da kuma 'yan shiranin suka yi ƙoƙarin shiga wato malaysia da indonesia da kuma thailand sun yi fatali da roƙon da masa ɗinkin duniya da na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi suka ce ba su ne suke da alhakin kula da waɗannan mutane ba a ɗaya ɓangaren kuma 'yan cirani fiye da 700 'yan ƙabilar rohingya da 'yan ƙasar wato da 'yan ƙasar bangladesh sun isa indonesia a yau juma'a a bayan da jiragen ruwan masunta suka ceto su daga teku bayan nutsewar jirgin ruwansu a dab da gabar tekun lardin ase To labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bayan kafa doka hana fita a birnin Maiduguri da kewaye sakamakon harin da kungiyar Boko Haram ta kai a ranar Laraba yanzu haka an sassauta wannan doka. Sai dai mutanen wato garin na Maiduguri har yanzu suna nuna su kan irin halin da suke ciki. Ga bayanin da wakilin murya Amurka a Maiduguri Haruna Dauda Yamin. eh haka akwai wannan bayani da suka turo mana cewa sun sautar da wannan batu na takaita zirga-zirga daga karfe goma sha biyu zuwa karfe biyar na maraice to amma idan ka duba shi ne da suke cewa shi ne an sassoto da wannan doka amma banda motoci sun hana zirga-zirgar mota kuma idan ka duba kusan a baya din ma haka ne babu wannan doka din a baya din ma a zan kusan kowa na iya tafiya da kafa daga can zuwa can daga nan zuwa can amma mota bai isa tafiya ba kuma har yanzu din haka ne don ka babu wani canji game da wannan ne ba da nake samu daga baya bayan nan shi akwai wasu yanzu aka wani sauya a layin cewa Benishak motoci sun fi ɗari biyu sun zo an hana su shiga an hana su gaba an hana su baya suna nan wasu an ce har sun tagayyara saboda sakamakon kishi da kuma yunwa dan tun jiya suna wurin babu wannan daman shigowa gari ko kuma fita daga gari wasu su baki ne wasu su kuma yan gari na an ba su zai inda suke ba dole ne guzurin da yake hannun su ya kare to gaskiya mutane sun shiga matsanancin rayuwa kwarai da gaske sakamakon wannan doka wanda kuma yawanci mutane kiran da suke shi ya kamata gwamnati ta duba a sassoto da wannan doka a baiwa motoci dama yi zirga-zirga kai mutane asibiti da sauransu to eh, ina batun bude kasuwanni da wuraren harkokin yau da kullum ana ana bude kasuwannin koko dai haka dai ake barin su a rufe da abin da nake cewa kenan babu canji har yanzu kasuwanni a rufe suke ai mutum ba zai bar gidansa ya ce zai je kasuwa ba tare da ya hau mota ba wanda yake kusa da wurin zai kasance yana kusa da wurin ba zai ba zai wuce mutum biyu uku ba to mafi yawa zaka da nisa suke to zai wuya a ce mutum ya tafi kasuwa da kas daga inda yake kuma babu ma wanda zai je kasuwar yawa sai abin da zai saya tunda awanni ne kawai aka baka an ce awanni kuma banda abin hawa har yanzu to kaga har yanzu gidan jiya ne to gaskiya ce shine kasuwanni a tsaye suke an banda irin ɗan rumfunan shaguna da ake da su a cikin angonni haka amma dai komi a yake a cikin maiduguri yanzu haka. to kamar waɗanne irin korafi ka ji mutane suna yawan yi game da ita wannan doka abin da ya shafi su ne yau da kullum. gaskiya mafi yawa sun fi kokawa musamman ma game da rashin lafiya wanda idan mutum ba lafiya za ka ga ba yadda za a yi da shi ba hanyar zuwa asibiti saboda ba za a bar mota ya yi wannan zirga-zirga ba wani zai saurare ka wani jami'in sojan ba zai ce baka shi babu ruwan shi doka aka bashi za ga wani kuma zai dan saurare ka ya fahimci inda ka nufa sai yawanci shine koken jama'a saboda baya da za a yi mutum yana da mara lafiya ya tagayyara ya ce zai bar shi a gida dole ne ya ɗauke shi ya kai shi asibiti to babu wannan hanyar kuma akwai wanda suka yi fama da matsalolin harbi da sauransu su ma ana kokarin shigowa da su sakamakon wancan rikici na wannan lokaci to wannan ma gaskiya suna samun wannan matsala wajen shigowa da su asibitoci da sauransu sannan ban da wannan rashin lafiya irin haka ne yau da kullum wannan ma ana fuskantar matsala kwarai da gaske ga rashin ruwa saboda sai an fita ma'aikatan ruwan sai sun fita za su samu su bude ruwan jama'a su samu su amfana da shi to duk wannan akwai karancin shi gaskiya cikin maiduguri yanzu alaƙadirin zaman lafiya muna da kishi na zaman lafiya, ka bani hazaƙa har da fasaha don rera waƙar zaman lafiya. Tsira aminci su tabbata gun, Muhammadu manzon zaman lafiya. To sai mu ce Allah ya kyauta. To daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyarta wato jamhuriyar Nijar. inda har yanzu ake ci gaba da nuna korafi bayan da gwamnati ta hana jam'iyyar adawa ta lumana gudanar da wani taron gangaminta da ta shirya a birnin yamai dangane da haka abokin aikinmu abdulaziz adili ya tattauna da malam nuhu arzika shugaban kungiyoyin fararen hula inda fara da tambayarsa yadda suke kallon wannan takaddama a matsayina na ɗan ƙasa kuma ɗan hula mai gogowa na kayan hakkin ɗan adam da bunƙasa demokrasiya a cikin ƙasar mutum ta ina Allah wadde da abin da ya wakana bisa wannan zancen tunda babu wata hujja mai ƙarfi wadda ga hana eh, wadda ga sa mutanen gwamnatin su hana ma eh, yau yan siyasa ko yan hula ko kungiyoyi eh, damar su yi taro wajen gansu tunda ƙasa ta ba da 'yancin ayi. kuma eh, eh, gundin tsari na ƙasa mai kula da harkokin matsayin farti-farti ta da statue da l'opposition da kuma charte da farti duka sun ba da yancin farti na da izinin ya yi taho ya yi ya haɗu ya zazzanta tsakanin amma ko za su yi in ya to abu ne reunion tsakanin su wannan suna yin shi eh, ba tare da ma an ba in kuma za ka yi za a yi kuma wani jerin gwano wanda zai ta hanya wannan wajibi ne sai sun haɗa ma eh, magashin gari domin su sanar da shi ga abin da za su yi lokaci kaza wuri kaza amma bai da izinin ya hana musu yi tunda a dokance ba ku me yasa an ka hana mashi president eh, sumana sanan na kungiyar lumana anya mai me yasa an ka hana su wannan taron da ya kamata su yi ban samu hujja mai kari ba da aka bada ba ta hana an ka hana musu ban samu hujja ba mai kari ba da ta hana tunda eh, ba ba wani jerin gwano bane suka so su yi taro ne suka so su yi nan bakin bakin biro politika din su to kasan taro in kana yi kamar irin wannan da yake akwai su da mutane masu dan dama to don ka sai normal su zaman to in suna yi tunda yana kusan hanya kuma haya kai inda zai tare hanya hanya hanya eh, hanya mota wadda take kusan ma'aikatan na san yalla wannan abu ne ka wannan zancen amma eh, duk da haka nan maganin ba ta ne cikakken karfi a namu gani tunda in an yi an biye da doka ta tsaida tunda ba su ɗaya ba kenan suna yi ai yanzu haka akwai Eh, mutanen bangaren eh, masu eh, rinjaye wanda suke kama gwamnati wanda su suna yin taron su yadda suka gada ma ba kamar suwa kuke son cewa masu kama gwamnati kamar suwa kamar misalin parti wanda suke cikin cikin cikin bangare na masu rinjaye musamman partin tarayya da kuma farti farti da dama duk wani nan na sayin wanda ya ga dama eh haka ne yake ce a kwanakin baya president na eh, na partin tarayya Bazoum Muhammad da shi da wannan zaku shigo sun yi balaguro kina ta abun nan to da me su ake ake yarda su yi su ko na hana su to me yes yo shi ne nake ce maka kenan babu inda babu wata hujja mai ƙarfi wanda ga sa a bari su su yi a hana ma waɗansu babu hujja mai ƙarfi da haka ne bisa ka haka nan ko alama ba mu yarda mun yi Allah waje da wanda yake da wannan hankali mai wanda yake da iya cewa zai iya hana ma wani shi ya yi abin da yake so kuma ya hana ma wani ya yi wannan ba mu taɓa yara da yin haka nan ba shugaban wato kungiyoyin fararen hula kenan a jamhuriyar Nijar Malam Nuhu Arzika idan an biyo mu a shirin na dare za a ji martanin da gwamnatin ya mai ta mayar dangane da dalilin da ya sa ta hana wannan taro amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar Burundi inda rahotanni ke cewa yanzu haka wasu janaral janaral su uku suka shiga hannu bayan zargin su da aka yi da hannu a yankurin juyin mulki a ƙasar ta burundi na tuntuɓi farfesa ado muhamma shugaban jami'ar tawa yadda ke kallon yadda wato wannan salar rikici ke juyewa wannan eh, yunkuri da yake yi na zarce eh, ya taka kundin tsarin mulki ba sabon abu ba ne a afirka eh, kaga an so kwatanta shi a najeriya wani lokaci an yi shi a senegal abdullahi wade ya so ya yi shi aka kakkaɓe shi a niger ma an yi shi a zarce ha an wala bai yi nasara ba a burkina faso ma an yi shi 'yan gugu cikin ƙasa ta kakkaɓe shugaban ƙasa ya gudu ya cere. guguwan nan ta 'yan kishin ƙasa ta ci nasara masar ta ci nasara tunisia tana nan tana ta hinkurowa tana ɗauka kowane irin salo a afirka yau a burundi abin lura na harko a cikin wannan al'amari da ya faru burundi shine lalatar shugabanci a afirka shugabanni na afirka ko in ce wasu shugabanni na afirka suke ba da dama ta yadda suke tahiya da mulkinsu ta wajen rashin adalci ko ta wajen taka demokrasiya suke ba da dama a yi juyin mulki saboda ka gani sai bango ya yi tsaga kadangare ke samun wurin shiga an ba su ba da dama ba ba an juyi ba. farfesa wasu da dama sukan dasa alamar tambaya kan kungiyoyi na kasashen afirka misali kamar kungiyar tarayya afirka ta au shin wai ina suke ne a wannan rikici da ake yi wasu kungiyoyi na afirka kama tarayya afirka kama ecowas ko in ce cdao in ba da suna lalata ba irin wannan abubuwan afirka ba su faruwa saboda ba su iya yin magana su yi so yi su magana babu shugaban kasar da yake da yarda ba a tada sai dai su yi ruwa man in ruwa maka ruwa man in ruwa maka ayo ba a ji wani shugaban kasa ba ya zo ya ce shugaban kasa burundi bai da gaskiya a'a sai suna yan kewaye kewaye ka gani shugabanci ya kama hanyar taɓarɓarewa kenan afirka sai ana kwacen miliki abun da ke ba da bege sai ka ce akwai guguwar kishin kai jama'a yan sun fara tashi kamar yadda aka yi burkina talatin ga watan goma na shekarar da shuɗe kamar ma zaben da aka yi najeriya kwanan nan mutane cikin zuciya suka bunƙasa suka zaɓi wanda suke so wanda ya masu ba mai so ya ci gaba da mu To, Farfesa, kamar yadda kai bayani a baya eh, yadda ka lissafo kasashen da aka yunkurin irin wannan eh, mulki na tazarce. Shin hakan kamar ba darasi ba ne ga su shugabannin da ke da irin wannan buri eh, ba sa ganin cewa na baya ba su nasara ba? darasi ne na baya ba su yi nasara ba na gaba ma ba za su nasara ba ko sun yi nasara gajeren nasara ce kamar yadda aka yi niyyar ka gani ko gajeren nasara ce ba ta zuwa ko ina ta gajeren iko ko ma ta matsakaicin iko ne kamar da aka yi burkina ba za ta ɗorewa ba shi ma shugaban burundi ba za ya ɗorewa ba ya kai inda yake so to abu na biyu shine inda bai zama darasi ba iko ya rufe ma mutane idanu ba su ganin abin da za ya cin kujerarsu har ya ciran saboda iko da son abin duniya da neman mukami ya rufe masu idanu Mugargaɗe mai gina ra min mugunta. To. Mugargaɗe mai gina ra min mugunta. Ni dai tsaro na. Farfesa Ado Muhammad kenan shugaban jami'ar Tawa a jamhuriyar Nijar. Taron zai dai kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu gogo na cewa karfe 11 ne da kusan minti 20 yanzu ga Bello Habib biladanci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji Wai ta yaya za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da girmama juna da yarda da juna tsakanin ɗarikokin sunni da shi'a ne a yammacin Afirka. Shirinmu na yau kenan. Jama'a sauran ka fi daɗiyanta tun assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. a makonan da suka gabata kun je malaman ɗaurikokin sunni da shi'a suna ci gaba tattauna hanyoyin da za su samu kwanciyar hankali da fahimtar juna da girmama juna a yammacin afirka to a wannan mako za mu ci gaba da sauraron waɗannan hirarraki akwai sheikh sala zaria wanda yake wakiltar bangaren shi'a da kuma sheikh yahya muhammad wanda shi kuma yake wakiltar ɗarikar sunni suna tattaunawa da hassan maina na wakilin sashen hausa na murya amurka a birnin tarayyar najeriya abuja To Hassan ya tambayi Sheikh Sale Zaria ya ce. lahu idan muka duba abubuwan da suke faruwa a wasu kasashe misali irin kasashe irin su Pakistan irin su Yemen da sauransu kullum akan samu matsaloli na tashin hankali har ma kan kai ga zub da jini wani lokacin. me abin da ya kamata a yi a Najeriya domin a kaucewa aukon irin wannan abubuwa a kasan nan kasancewar yanzu ba mu da matsala tsakanin wannan bangaren shiya da sunna. To, Ah, na farko dai waɗannan ƙasashe su ma idan ka ga rikice-rikice za ka tarar da cewa akwai muradu na siyasa da suke shigowa idan muradun siyasa sun shigo za ka ga ah, shi ne za ga zubar da jini da tashin hankali wani lokaci idan aka aje muradun siyasa za ka a waɗannan ƙasashen ai dama baka san ma a wani wuri ma baka san akwai shi'a ba a wani wuri ma baka san akwai sunna ba in banda pakistan wanda suna su rikicin ya daɗe kuma su ma saboda approaches da hanyoyin da ake fuskantar zamantakewa ne tsakanin duka bangarorin biyu ake samun kuskure to in ba irin wa'annan guraren ba kamar na yaman ai sai kwanan nan ma ka fara samun rikici wai da sunan rikicin irin wannan kuma zaka tarar ba rikicin mutanen kasar bane ba saboda uh, rikici ne na masu siyasa lokacin da masu siyasa suka shiga matsala da wannan kasa tana da karfi kan nan ta yi rauni tana gudun raunin ta ya ta fita daga layin manyan kasashe wasu wata mabiyarta ta janye eh, sai ka ga wani lokacin ya haifar da yaƙi lokaci kuma can sabanin sama ne a tsakanin na siyasa sai su shigo da shi addini to wannan shine ke faruwa a wannan kasashe mu kuwa anan gaskiya da wuya hakan ya faru bisa wa'annan sabubban mu namu wanda za mu kare kanmu a kai za kuma mu kiyaye a kai matsala ce wadda ta shafi gaskiya rika ba kawai shi a suna ba na zamantakewa ne na yau da gobe wato akwai kurakurai a yanda ake fuskantar magana da addini to wannan kurakuran idan aka magance su mu imu imu muka san yadda za mu yi magana akan sabanin mu ba za ka hana wani addinin sa ba da fahimtar sa musulunci tun da tun ba yau ba ana wannan fahimta wannan kaida wannan sabani na shi'a da sunna wanda shine muhallu shahid to shi wannan sabani ne tun a ma akwai shi wanda suke shi'a ne akwai wanda suke sunna ne da haka nan idan muka kalli approaches din mu da hanyoyin da muke tattaunawa akan wannan to shine zai iya lamunantar da zaman lafiya kuma shine zai iya ko kuma ya kawo matsala idan ba mai daidai ba haka nan gwamnati idan ya to rule of law din nan da ake zance doka na aiki a ko'ina ya zama to ba a zalunta wani bangare akan wani a bangaren tattalin arziki ne a bangaren siyasa ne a bangaren ana adalci to zaka tarar abin kowa yana kiyaye bakinsa na'am a Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi na'am kaji abin da ma Sheik Sale Zare ya faɗa na'am me za ka ƙara kai? to abin da zan ƙara kai kamar yadda ya bayani gaskiya cewa wato dole ne a duniya ba yadda za ka yi ka hana wani yin addini, shi ba ma sunna da shi'a ba hatta krista da mai bautan gunki ba za ka iya hana shi yin addini ba kowanne daga cikin wayannan Allah ta'ala shi ya halice su kuma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san da su ga baki daya sai dai kowanne Allah zai duba a cikin kowane bangare wane ne ya bi dokan Allah shin sunna ne shi'a ne masu bautan gunki ne ko kiristoci wane ne ya bi dokan Allah to wanda ya bi dokan Allah shine zai fuskanci sakamako mai kyau gobe kiyama amma abin da ya shafi nan duniya wannan abin da ya shafi bambance bambance ba a rabuwa da shi sai dai abin da ya kamata a yi shine ba wai kamar yadda wasu ke kira su ce a haɗa kai tsakanin sunna da shi'a wato ni ba na goyon bayan wannan al'amari abin da nake goyon baya mu san bambance bambance mu tsakanin mu da su su ahlus sunna ga irin nasu aqida shi'a ga irin nasu aqida idan suna maganan aqidan su ina zai bata mana rai mu ma in muna maganan namu ina zai bata musu rai to kowanne ya aiwatar da hikima wajen kokarin janyo mutane zuwa ga fahimtan abin da yake kai kada ya zamanto ya yi amfani da kalmomi na cin mutunci kalmomi na cin zarafi wanda zai iya sanyawa ya janyo fitina misali amma idan har za ka karantar da addini yadda ya kamata ka tsaya ka yi bayani irin bayanin mai da'awa babu wanda ya mai da'awa iya magana Allah yana cewa wa man ahsanu dinan mimman da'a ila Allah ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa inna innani minal musulmin wa ya fi kyawun magana kamar wanda yake kira zuwa ga Allah kuma ya aikata aiki mai kyau kuma ya ce lallai ni ina daga cikin musulmi kaga shi idan mun san bambance bambancen mu to kowanne daga cikin mu sai ya yi amfani da wannan bambancin in zai yi da'awa ya tuna fa in zai yi magana akwai ahlus sunna suna sauraron shi akwai in ma shi'a ne akwai shi'a zaidiya akwai shi'a ismailiya akwai sauran shi'o'i duk suna sauraron shi to yayi amfani da kalmomin da burin shi ya fahimtar da su wato su zo su bi shi misali shi ma ahlus sunna ya amfani da wannan ka'ida yadda zai janyo wani mutum ya zo ya fahimci inda ya dosa misali madalla a gaida malamai bari in taka muku barki a nan wajen wannan shiri na musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Allah muna ta yin raka'o'i sannan muna ta yin addu'o'i tsare mu rikicin sasa ya zurce lalu ba da mu ba Allah muna ta yin raka'o'i sannan muna ta yin addu'o'i tsare mu rikicin ba sasa ya zurce ba da mu ba Allahu to madalla jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu ke karewa sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi hassan mai na kaina ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum kamar da yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum da Amurka. Hakika yankunan soke shugaban kasar Burundi da sojojin kasar ke yi ya yi daidai fatanmu allah ya ba su sa'a amin wasiƙa daga ciroma mai turare dumjiya jihar da magaran nijar yin mulki da adalci shine mulki to shugabannin afirka ku yi adalci domin talakawan ku su bi ku da gaskiya sako daga haƙila zamani almajira malumfashi sai kuma sakon buba mai gora gashuwa wanda ya ce juyin mulkin da aka yi wa nkurunziza shine hanyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar Nkurunziza ka yi kunnen uwar shegu da shawarwarin da manyan kasashen duniya suka baka. Da ka bi shawarwarinsu da haka bata faru ba. Da ma Hausawa sun ce duk wanda bai ji bari ba to ya ji huhu. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya amin sun amin daga Okasha Abdulsalam koko jihar Kebbin Najeriya. Shi kuma da masi Aliyu Rijiyar Lemo Kano cewa yi a gaskiya matakin bin dokar hanya da janar Muhammadu Buhari ya ɗauka ya yi daidai domin daga na gaba ake gane zurfin ruwa da ƙarshe sai saƙon hamza ga galadima birnin kebbi wanda ya ce ina kira ga gwamnatin najeriya da rundunar tsaro ta najeriya da cewa ya kamata su ƙara zage damtse wajen ganin an kai ƙarshen yakin da suke yi da ƙungiyar boko haram a najeriya da fatar allah ya ba su nasara kuma allah ya zaunar da ƙasarmu najeriya lafiya da ma sauran ƙasashen afirka amin kamar Allah kafin mu karkare shirin baki daya ga Ibrahim Alfa Ahmed da takaitattun labaran duniya. hukumomi a burundi sun ce sun kawo mutane uku dangane da yunkurin juyin mulkin da aka soya mai shugaba pierre nkurunziza a ran laraba wani kakakin shugaban ya faɗa wa muryar amurka yau juma'a cewa har yanzu ba a damƙe madugun yunkurin juyin mulkin ba to janar godfred neombare shahararren mawaƙin nan na amurka bb king wanda ake ɗauka a zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka fi lakance da ake kaɗa jita kuma mawakin nau'in waƙoƙin blues da ya fi suna a duniya ya rasu yana da shekaru 89 da haihuwa lauyansa ya ba da sanarwar cewa bb king wanda ake masa lakabi da sunan sarkin mawakan blues ko kuma king of blues ya rasu cikin barci a gidansa da ke birnin las vegas a cikin shekaru kusan saba'in da bb king ya shafe yana waka ya taimaka wajen fito da nau'in wakar blues ya kuma yi tasiri tare da zama abin koyi ga mawaka da dama saboda yanayin muryarsa da kuma yadda yake buga jita. To masu haro abin da ya sauka kenan a shirin namun rana sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne wato Mr. Vasco. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.